نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باحث عشيق بنكر ثم القوائد القواعد في صفات الله وأسمائه الحسنى ومحمد بن صالح الأثيمين الله يجتنس دراما ملانا أشافينا أربعين دقوق daidai wacce gabar nan yake cewa wa da bayanin da aka yi da yake tabbatar da lalacewar mazhabar masu rushe su sufofin Allah da sunayensa ta sanan amfani da hankali ce su ta dalilin haka ulima anna a asha'ira aka iya sanin cewar hanyar da 'yan asha'ira suke kai wal da 'yan maturidiyya su ma suke kai fi asma'illahi wa sifati game da abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa wa mahtajju bihi da irin abubuwan da suka yi hujja da su lidhalika dan tabbatar da abin da suke kai la tandafi'u bihi shubahul mu'tazila shubuhohin mu'tazila ba za su tunkudu da irin abin da su ‘yan asha'ira da masu ridiya suke kai ba. Wal jahamiya haka shigoyin da jahamiya suke kai ba za su sun kudu ba da irin abin da wato anin asha'ira da masu ridiya suke kai. Wa zalika min hakan kuwa zai bayyana ta fuskoki biyu. Ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin yace annahu tariqul mubtada' hanyoyin da su a sha'ira da maturidiyya suke kai hanya ce wacce take ƙagagiya ƙirƙirarriya lam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da alaikin allah tabbata a gare shi bai zamo akan abin da suke kai ba wala salaful ummati haka na magabata na kwarai na wannan al'umma ba su zamo akan abin da suke kai ba wa matuha haka jagorori na addini na wannan al'umma ba sa kan abin da suke kai wal bid'atu ita ko bid'a da abin da aka ce da kai kirkirar na addini la tadfa'u bil bid'a ko la tudfa'u bil bid'a ba a tunkuɗe ta da bid'a ba a rushe bid'a da bid'a dan duk da ya ce wa illa ma tudfa'u bi sunna a ana tunkuɗe bid'a ne da abin da ya tabbata na sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa da abin da maturidiya da asha'ira suke kai da wanda mu'tazila da jahmiya suke kai duk shirme ne mala yake cewa asani abu na biyu annal mu'tazila haƙiƙa su mu'tazilawa والجهمية دسو جهمية يمكنهم أن يحتجوا لما alal على الأشائرة zai iya yi fi hujja game da abin da suka kore akan wato 'yan asha'ira wal maturidiyya da 'yan maturidiyya bimithli mahtajja bihi al asha'ira wal maturidiyya da irin abin da su 'yan asha'ira suka yi hujja da shi da su 'yan matridiya din lima da fahu ala ahli suna game da abin da suka kore ga su ahli sunna wa yaquluna sai su ce لقد na لأنفسكم ma na نفيتم من الصفات yake cewa ashe da su kun wato halatta wa ku. kore abin da kuka kore min sifati na sifofin Allah bima za'amtumuhu dalilan da abin da kuke riya shi a matsayin dalili aqaliyan a hankalce wa awwaltum dalilahu sam'i kuma kuka wato ewa. kuka waskatar da dalilin da Allah ya faɗa akan sufofin nasa wanda sai dai a ji ba dai a faɗe shi ba saboda tabbatacce ne daga Allah فلماذا تحرمون علينا nafiya ما filahu. don haka ne me yasa mu za ku haramta mana kore abin da muka kore ku kun tabbatar da wasu sufofi mu ko mun ce kika ba wata su tabbata hankali babu zai karba ce Allah yana da wannan sufofin ba kuka ce dan me za mu haka mun bata da za mu kore dukan sufofi to ai ma kun halatta wa kanku kore waɗanda kuka kore me yasa kuka halatta wa kore ko kawunan ku kore waɗannan mu za ku ce haramun ne mu kore duka gaba ɗaya an fahimci bayanin nan wa nu'awwalu dalilahu sab'i ko nun ne ana ko yawa yake cewa falima za tuharrimuna alaina nafiya ma nafainahu me zai samu ku haramta mana kore abin da muka kore shi bima rahu, dalilan aqaliyan da abin da mu muna ganin sa dalili ne a hankalce wani awwal dalila mustafi kuma muna waskatar da dalilin Allah wanda yake sai dai aji saboda haka yazo daga Allah matsayin Qur'ani qulna uqulun eh fa fala ko falana uqulun kama anna lakum uqulan mu ma fa muna da hankali kamar yadda kuke tutiya da takamar kuna da hankali fa in kanat uquluna khati'a in hankulan mu sun yi kuskure a yadda kuke riyawa fa kaifa kanat uqulukum sa'iba uquta aka yi naku hankulan suka dace da daidai wa in kanat uqulukum sa'iba idan kuma hankulan ku sun dace da daidai fa kaifa kanat na khati'a ta yaya muna mu hankulan suka suka kuskure walaysa lakum hujjatun fil inkari alaina mu muna ga ku da wata hujja na yi mana musu akan abin da muka kore ku ce sai dai mu dawo kan iyana ku da kuka tabbatar mu ke wato bin namu da muka kore shi baki daya siwa mujarrad at-tahakkum eh, walaysa lakum hujjatun fil inkari alaina siwa mujarradu tahakkum ba ku da wata hujja na musa mana abin da muke kai face kawai tsantsar hukunci da ka shi ne kawai yasa ku kai mana ka wacce ba hawa da kuma biyan wasan zuciya in ban da haka da ku da kuka tabbatar da wasu adadi ko muka koye duka tun da hankali kuka yi aiki kuka tabbatar da wasu kuma da hankali muka yi aiki muka koye duka da yaya za ku ce naku hankalin shi ne daidai namu ba daidai ba to mala yake cewa in sun so a bid'ar da suka tafi a kai yan bid'ar wato ainihin jahamiya da mu'tazila za su iya ruguje yan bid'ar asha'ira da maturidiya da hankalin da suke amfani da shi su sun kore duka su kuma sun tabbatar da wasu daga ciki in suka ce musu su sun tabbatar da wasu daga ciki saboda hankali yana nuna su ce mu ma hankalin ne yasa muka ga su ma ba su shiga ciki ba an fahimta so da ka sai zama bid'a ta shi bid'a to amma dai shi ahli sunna da sunna yake tunkuɗa bid'a ba da bid'a ba yace wa hadhihi hujjatun damigha to wannan hujja ce mai karfin gaske wa ilzamun sahih kuma wato ƙaƙa ba wa mutum abin da ba zai iya tun tunkuɗe abin ingantacce min al-jahmiyyah wal mu'tazila daga ɓangaren jahmiya da mu'tazila lil ash'ariyyah wal maturidiyya dan mai da martani ga wato ash'ariyawa da maturidiyya wala madfa'a lidhalika wala mahisa anhu babu wani abu da zai iya tunkuɗe musu haka ko kuma ba su mafaka ko maguda makubuta daga haka illa bin ruju'i li mazhabi salafi face kawai su komawa matafiyar magabata na kwarai alladhina yaqriduna hadha al-bab wanda suke gane ka'ida a wannan babi wa yuthbituna lillahi ta'ala min al-asma'i was sifat kuma suke tabbatar wa Allah madaukaki abin da ya shafi sunaye da sufofi ma asbatahu li nafsihi dukkan waɗanda ya tabbatar wa kansa fi kitabi cikin littafin sa au ala lisan rasuli sallallahu alaihi wasallam ko bisa harshen manzon tsira da amincin Allah tabbata a gare shi batan la tamthila fihi suna tabbatar wa Allah abin da suka tabbatar masa tabbatar wadda babu kamantawa a cikin ba sa kamanta Allah da wani bawa ko halitta daga cikin halittunsa wala takib kuma ba ta da an ce yaya wannan sifa ta Allah take ba dan bai fayyace cewa bayi an tsariyar da sifar take ba sana ta ce ga yadda take tasa wa tanzihan suna kuma tsaftace da tsarkake Allah subhanahu wata'ala la ta'tila fihi tsarkake wanda ba sa kore masa da abin da ya tabbata wala harifa kuma ba sa juyar da shi daga yadda yake su faɗa abin da ransu ya musu waman lam yaj'al Allahu lahu nura Allah da ma yana ciwa, duk wanda Allah bai sanya masa haske daga gare shi ba na fahimci ne ya fahimci daidai ya bi daidan Allah yake cewa fa ma lahu min ba shi ba samun haske ana samun haske ne daga Allah in Allah bai baka hasken da zaka fahimci al'amura ba to ba ba samun haske Allah ka tambihun ma ne yake ulima mimma sabaqa an fahimta an sani daga abin da ya gabata anna kullu mu'assil haƙiƙa dukkan wanda ke ruguje wa Allah sufofi da sunaye mumassil mai kamanta Allah da wani wa kullu mumassil duk kuma wanda yake kamanta Allah da wani mu'assil zaka same shi mai rushe abin da Allah ya tabbatar amma ta'til mu'assil fa zahir ya yace amma rushewar ne rushewa Allah su gofi da sunaye abu ne a bayyane da shi na ganin kwata-kwata ba za a ce Allah yana da wani abu na sufofi da za a wato ainihin jingina masa ba wannan rushewar da yi abu ne a fili ƙararar za a iya fahimta abu ne da za a iya ganewa a fahimce shi tun daga shi Allah ya tabbatar da karashi kuma ya rushe ya ki wato tabbatar da shi mana ya ci gaba da cewa wa amma tamthiluhu amma batun cewar wanda yake rushewa Allah sufofi yana kwatanta Allah da wani fali Allah saboda shi bai irin wannan innama attala ya rushe abin da ya rushe ne ne tiqadi saboda kudircewa da anna isbata sifat cewar tabbatarwa da Allah Sufofi ya salzimu tashbih zai jawo kamanta Allah da wani ashe sai da ya riya kamanta kamantuwar Allah da wani isa irushe masa sifofi fa masala awwalan farko sai da ya misalta yake ganin cewar ayin an tabbatar wa Allah wannan sifa an sa shi yayi kama da wani bawa daga cikin bayansa sai da yayi wannan wa aqala thani al-qaru nabi kuma sai rushe duka sahabbai ko ba za ma tsira da su kama annahu bi ta'tilihi masalahu bil naqis kamar yadda wato ainihin rushewa Allah abin da ya rushe masa na sufofi ya kwatanta shi da abin da yake sauyayye rakake saboda Allah subhanahu wataala an ka kore masa duka sufofin ka nuna ma babu shi abin da bai da sufa ai babu shi to ka sifata da sauyayyen abin da Allah subhanahu ta'ala bai samar ba wa amma tamthilul mumassil amma kamantawar wanda ke kamanta Allah da wani fa zahirun shi ma abin wanda yake mabayyani wa amma tafiluhu amma yadda shi kuma yake rushe wa Allah subobi fa min salatati awjuhi shi kuma ta fuskoki uku ne al-awwal fuska ta farko annahu aqala nafsan nafs haƙiƙa ya rusa gundarin abin da aka samu na bayani na lafi allazi asbata bihi sifa wanda Allah ya tabbatar da sifa da shi haifu ja'alahu dalan ala tamthili inda ya dauki wannan dalili a matsayin wani abu da yake nuni akan kamanta Allah ma annahu la dilalata fihi alayhi tarkur kuwa babu nuni akan haka a cikin wannan dalili wa inna ma yadullu ala sifa kadai wannan dalili yana nuni akan wata sifa taliqu billahi jal azza wa jalla dace da Allah mai girma da buwaya الثاني فسكة تبيو أنه أطل كل نص يا لا لا تدكا ونقول دار النص دليل يدل على نفي مماثلة الله لخلقه wanda yake nuni akan kamanceceniyar kore kamanceceniyar Allah da halittarsa duk sanda bawa yake jin cewa ba za a ce wa Allah yana da wata sufa ba a yin aka haka an kamanta shi da bayi to shine irushe dalilan da suke cewa laisa ka shay wa huwa samiul basir babu abin da ya kama da Allah shi mai ji ne mai gani ya ka tabbatar masa da ji ka tabbatar masa da gani ka yadda irin jinsa ba irin jin bayi bane ganinsa ba irin ganin bayi bane ba za ka tabbatar masa sauran kafofin ba su ma ka ce nasa ba irin na bayi bane to ma yake magana ce duk wanda ya tafi akan wato wa Allah sufofi to ya tafi akan kamanta Allah subhanahu wata'ala ai kore wa Allah ayoyi da yace babu wani abu da yake kama da shi ya tafi akan haka asalis abu na uku annahu aqbala Allah ta'ala an kamali alwajib wanda ya kore wa Allah sufofi gaba ɗaya to ya rushe Allah wata ala daga cikarsa wacce ta zama wajibi a tabbatar wa Allah ita haifu matsalahu bil makhluqin naqis kasancewar yana siffata Allah wata ala da abin da ya halitta wanda yake tauyayi da haka mutumin da wato ainihin yake kamanta Allah subhanahu wata'ala da halitta daga cikin halittunsa to ta fuskoki uku ma da yake cewa ya rushe abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar kuma hakan yana nuni akan gurɓata abin da yake kai na farko dalilin da Allah ya yi amfani da shi ya tabbatar wa kansa wannan sifar ya ja da shi na biyu dalilin da yake korewa Allah kamanceceniya da bai ya ja da shi sannan kuma abin da ya tafi a kai ya nuna Allah subhanahu wata'ala ba komai bane tunda ya kore mana sufofin da suke tabbatattu gare shi to wannan shine illar da matsalar da ke cikin yin amfani da hankali kace da shi za ka fahimci wani abu da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala asali abin da ake so da bawa mumini in abu ya shafi Allah subhanahu wata'ala to fakka danganta musu komai sai abin da ya tabbatar wa kansu cikin alqur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wa in inganta kuma da zarar Allah ya tabbatar wa kansa abu ko manzo ya tabbatar masa mai kauya kai ma ka tabbata amma in kace za ka yi aiki da hankali kace za ka fahimta wani abu kai amfani da hankali kace za ka ruguza wani abu za ka rusa abin da Allah ya tabbata kuma kai kokarin tabbatar da abin da Allah bai tabbatar ba to da shi ne haɗarin da ke cikin irin wannan mazhabobi Allah ya tsare wannan shine karatu mu abinda muka daida, Allah ya datar da mu wanda aka shi karo da kuskure ko tutuban harshe Allah ya yafe